a shirinmu na sana'o'i. To yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Hajiya Rashida Tsakuwa, gidan masallaci lungun malamai. Malama Rashida. ta kenan. Inkiyar ki kenan. Insha Allah. Sana'ar me kike yi? Sana'a ba wacce ban buga ba. To yanzu da wacce ake yi? farko a gidan mijina na kwana ina saka irin ta ulin nan mm. yan layoyin nan na yara ƙanana. Mm. kin ga kuwa na yi sana'a ita sai da kika yi aure kafin ki fara sana'a sai da aure sannan na yi ɗinkin keke ita sana'an ubangiji ya dora ka akai kenan. ko ya ka taba ta sai ka ga kaho mm. wallahi ɗinki ni dai ban taba zuwa gidan wani koyo ba inda baki san Allah zai haɗa ni da ke ba haka Allah ya kawo min keke kuma Allah ya isa abinci na ne a rana ɗaya zan iya yanka miki riga sama da hamsin a rana ɗaya zan iya ɗinka miki sama da riga ashirin kwana nake yi cir ba kya bacci wallahi ban na bacci nema sosai akai saboda takaicin yara kin taba kai dinki ne ba in miki ba wallahi ban taba kaiwa ba kuma in kika kawo min dinki a take a gurbi zan yi a kin ce saboda takaicin yara in kin an taba saba miki alƙawari ne saboda takaicin yara abin da na miki kai dana ije wani gidan a koro shi bai samu ba bai samu me ba in ka je gidan wani mm. kaga an danka wa dan wani mm. abu kai ma naka kokari zai ito da gudu ice ba naira daya mm. kin ga kuma baka da shi ka game da takaici muna zancen shekara nan da aka fara sana'ar nan gaskiya na kwana gidan kika tara kuma <laughs> lalle kam <laughs> ayo ai gaskiya to yanzu wace ake yi a yanzu ma ba wace ban nan kin ga yanzu wallahi komai da ruwanka ce kin ga yanzu a nan saudiya in zan tawo ina siyo zannuwa ana ɗinka min ina siyo shaddodi ina siyo wani farin maltin maganin sanyi wallahi da abin da na taba albarka a duwa iyaye wallahi na magana ta gari shi akwai wani takamaimai dalili da yasa kika fara sana'a akwai ganin ga kike mace tabbas akwai da yawa ma akwai matsalolin gidan miji kin ga ko matsalar gidan miji ta fi komai in ka wayi gari mijinka in ba shi da karfi ko kuma zaka zuba ido hmm. akan mijinka hmm. ka game da takarci hmm. ni ko ba zan roke ka ba da kuma ka bani ka nemin isa ka nemin yanga gwara ka gani da ran nayi dan ni ki tambayi kowa ki ji wallahi miji in yi min rashin mutunci ma sai in siyo man nama a ci. <laughs> Allah kuwa bana fushi mm. saboda na riga na kai kuka na wurin Allah kuma alhamdulillah ala kulli mm. hali Allah kuma ya karba ta. to kai min wulakanci in maka alheri ko a tsakuwa haka in giya ta take wallahi banna gaba da mutum yanzu zan maka tsiya kace kace yanzu za mu shirya mm. to ga ki mace kuma kina wannan sana'a komi da ruwan ka ina batun bashi a ah, wannan kuma ina baki san addu'a ta ba kenan mm. ni farko ma da na je Allah na ce duk mutumin da zai ci bashi na in dan wulakanta shi ne ubangiji kada Allah ya kawo shi kusa da ni mm. in kuma ya ci dan in tozarta ne mm. jari na ikarye Allah kai ta ninkawa mukiya suna jin haushi kuma haka ba kya bada bashi kenan bashi ko ni nake bada bashi kacca kacca suna da tunanin ki wani ba za a biya ni ba wani ina jawo shi ma sai in daina take bar wa mutum yau in babbar maka ba ma dai in ka kawo ka bani shikenan Allah ya isa ce ni ban yi in ka bani ina so in baka bani ba Allah ka bullo min ta ina zaka ji haushi wani irin alfanu tafiya ce ka so in kuma Allah ya sa sai nayi ba shikenan ba duk sati nake shigowa garin na in sati ɗaya in sati biyu in koma wani irin alfanu aka samu alfanu wallahi ba abin da ba a samu ba wallahi sai dai mu ce Allah mun gode maka na kawo uwata daman ubana ya zazzo kuma shi ma na kawo shi na kawo kanwata na kawo ƴaƴana kakaf sun zo maka wallahi ba waɗanda ba su zo ba ai dakin Allah sai dai mu ce ubangiji Allah ya kara wa annabi daraja mm, da wannan alfanu ba wani alfanu da aka samu wata kadara ko wani abu. a da kadarori kuma ke ai mai ya'ya ai ya faɗa sirrin sa mm. Allah shi isan sirrin ka a zamanin nan ne yanzu yaushe zaka ce kana da kadara wani je yanke ka cikin dare <laughs> Allah ko <laughs> wallahi tallahi <laughs> a yanzu ko ɗa namiji ba za ki so ki gaya amfanin ki ba yanzu mazan yanzu so suke yi su ce kana da shi su ci gadon ka um, wani irin shawara za ki ba mata musamman matasa tun da biki ta ba ke ma ya za ki wallahi su nemi na kansu hmm. wallahi su nemi na kansu su wanke wa kansu takaici hmm. Allah kuma ka raba mu da bakin cikin duniya da na lahira ka raba mu da fitinar duniya da ta lahira Allah kai mana sutura don kashi ummati Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.